حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون har sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin waɗannan mashirkai ya yi ido huɗu da abin da yake sauka a kansa sai ya ce yana mai nadama a kan abin da ya wuce a rayuwarsa da abin da ya sakaci na haƙƙin Allah